اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna rana ta lahadi dare na litini wanda ya dace da uku ga watan uku hijiran manzan allah wa wa dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da goma ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya muna wannan masallaci na juma'a na shek abubakar mahamud gumi wanda ke kofar gayen locust a cikin garin zaria a jihar ta kaduna a ƙasarmu ta najeriya muna karanta sahihul bukhari har zuwa yanzu muna cikin kitabul ilmi kitabul wudu'i za mu tashi babi na 66 insha Allah باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومعابدها babi zai mana bayani game da hukuncin fitarin dabbobi da tumaki da garken awaki shin waɗannan dabbobi bolinsu mai tsarki ne ko na jasa shi Shi ne abinda imamul buhari yake kokarin bayyanarwa a cikin wannan babi da yaddan allah subhanahu wa ta'ala وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين أبو موسى ya yi sallah a darul bari mun ce darul bari kamar yanzu ka ce gidan waya ne domin a wancan lokaci halifa da duk wanda zai aiko da sako a gwamnatance akan zo da shi darul barid ne wasiƙu da umarni da hani da kuma abin da ya tafi gudanarwa ko zartarwa a wancan lokaci mun sani ba mashin ba mota ba jirgin sama abinda ake sufuri da shi dabbobi ne za a tashi mutum kamar yanzu a ce za a kai wasiƙa abuja tutun zamanin na umar ya samar da wannan sai a je jaji a aje wani mai abin hawa aikin shi kenan nan zai zauna misali ne ga kuma wani a zariya da nagartaccen abin hawansa in an je kaduna akwai wani mai nagartaccen abin hawa saboda haka idan na zariya ya zaburi abin hawansa da saƙonsa yana zuwa jaji na jaji zai ansa ya ci gaba ne shi kuma na jaji yana zuwa na kaduna zai ansa ya ci gaba ne haka dai haka dai akwai zango-zango da aka yi domin saƙon ya isa a kan lokaci in aka ce mutum ɗaya zai kai akan doki ko hakuni kaga ba zai yiwu ya ta tsulla gudu ba dole halitta ce akwai bukatan kwarararawa waɗannan dabbobi in sun zo darul bari akwai yiwuwar su tsari ai ko su yi kashi an fahimta? to sai aka ce na abu musa al'ashari ya yi sallah a wajen walbariyatu ila jambihi kuma ga sahara kusa da shi wato falalin tudu tunda nan wajen da suke zuwa ne kuma ba yana cikin gari ne ba gaba daya don haka kana fita darul garidi sahara ne kamar yadda muka san yanayin ƙasar larabawa wala Allah wasu da ke wajen sun dube shi na mamaki ya zai salla a inda dabbobi ke zango sai ya ce kakuna wasan matsawa'a nan inda na yi salla da kyan saharan duk ne an fahimci bayani izan tun daga wannan asari imamul buhari kaman yana mana manuniya cewa tsarin akuni ko na doki ko na akuya ba za a ce mashi najasa ba shi yasa ya ce babu abuwa lul'ibili wadda wani addawa abubuwa da yawa za su shiga ciki na dabbobi walganami sai ce da awaki da tumaki wa marabidiha da hukuncin inda suke zango ainihin marabid garken tumaki in na raƙuma ne akan ce ma'aƙin bayan wannan sai ya kawo hadisi sahihi ya ce haddasa sulaimanu bin harbu hmm? fi darul baridi wasar'ini ai sar'in din wajen ne mai kashin farko ainihin sar'in sukan ce mashi kaman bola-bola sukan ce mashi ma'anarsa azzabar daga nan aka sami mazbala an gane ku wajen da ka iya samun kirosan jaki ko na tunkiya kashin awaki ko na shanu an gane ku shine sarfil wato wajen da ba tsabtsab yake ba to yi sallah a wajen حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن آيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من أقل أو أعينة فاجتوى المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صفوا قتلوا رائي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وثمرت أعينهم وألقوا في الهرة يستقون فلا يلقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله آه، سليمان بن حرب shine ya haddasa mai imamul buhari allah ya ji ƙarfi shi kuma yana cewa hamadu ɗan zaidu shi ya mana wannan hadisi shi kuma ya samo daga ayubu daga abi kilaba abu kilaba ya samo daga sahabi anas dan malik allah ta'ala ya kara masa yadda قال سيدنا أنس ياتي قدم أناس من أقل أو أرينا akwai baƙi da suka zo gun zan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ko dai daga cikin kabilan Oakland ko daga cikin ƙabilan ƙuraina ke nan shakka ne ga mai ruwaya shin ƙabila ne daga oakland ko ƙabila ne daga ƙuraina wasu dai jama'a sun zo ɗayan yin ƙabilun nan zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam fajitawau ta, sai ya zanzaman madina bai dace da su ba sanyi ya kama su rashin lafiya ya same su ceto ya kamata su nisa da cikin madina to amma ga shi ba su da lafiya فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai su wajen haƙuman zakka na bayan gari akwai tagoyi matar raƙumai a basu. fitsarinsu da nonansu su sha wa an yashrabu min abuwaliha wa albaniha idan sun je su sha fitsarin hakuni su kuma sha nonon za su warke da izinin Allah fantalaku sai suka tafi aka kai su aka cari fitsarin rakunma suka shasha aka tatsi madarar taguwa suka shasha falamma safu bayan sun sha sun warke sai suka yi halin ɗan adam ka gan shi a rana ka sa shi a inuwa ke maka halin nashi da suka ji lafiya ya ishe su sun sha nono sun yi ƙiba fatan su ya canza komi daidai ƙatalu haƙiyar nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe makiyayin da ke kula da raƙuma mummunan kisa wasu ma suka ce har idan shi suka kwakule wataƙul ni'ama dabbobin kuma suka kada su suka tafi da su suka gudu faja alkhabaru fi awwalin nahar sai labari ya iska ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a farkon yini da hanzi kenan fa ba'atha fi atharihim nan take manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi matasa masu jini a jika ya ce duk inda suke kuka kamo sai suka bi sawunsu falamar tafa annaharu a lokacin da rana ta daga ji a bihin sai ga matasan nan sun zo da 'yan ta'addan nan kaji yadda ake yi amma an ce ga mugu ka ce salata ga mun karkashin gado Ta zama kalala Allah ya kawake ya raba mu da mugaye fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba da umarni faƙata a aidiyahun ya yanyanke hannayensu wa arjulahum aka yanke sawayensu wa summirat a'yunuhum aka tsintsira idan su ya tsiyaye su ma aljaza'u min jinsil amal suka yi aka yi musu wa ulqu harraki sannan aka kama su aka jefa su tsakanin duwatsu sun san wannan ƙasa akwai duwatsu kuma duwatsun za ka gan su baƙaƙe shi ne hama za ka ga tsauni tsauni tsauni sai aka jefa su tsakanin tsaunuka yastaskuna suna a ba mu ruwa mu sha fala tsauna aka hana su har suka mutu yan ta'adda malamai suna cewa a wannan munasabar ne aka saukar da ayar da take cewa inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fakada an yuqtalu aw yusallabu azwa karshen aya Allah shi dauka to in muka dubi wannan hadisi kafin komai yana karantar da mu lokacin da musulunci ya so mai makana annabi sallallahu alaihi wasallam yana an san baki daga sassan duniya ya ma wannan lokacin ake kiran sa'amul wufud a wajen masu tari wato shekaran an san baki sai ka ji wakilai daga waje kaza sun zo sun aishi musulunci sun sami gwargwadon abin da Allah ya kaddara na tarbiyyarsa sai kuma su je su isan ma mutanen su dama da kadu ne an gani to waɗannan mutane sun zo madina kuma a lokacin madina akwai al'umma daga baya annabi ya ma madina addu'a Allah ya raba ta da wannan lalura kuma ya raba ta da shi ta zan ba ƙasa mai daɗin zama kamar ta kuma hadisi yana nuna mana duk al'umma in ka ganta kana da abin da za ka yi mata to kai mata ma'ana na alkhairu wannan kenan sannan in kana da wani abu wanda yake na ilimi kaka boye ya sa annabi ya ce a je a ba kisanin haƙuni da nonon taguwa magani ne haggobe cututtuka daban-daban da wannan muke cewa ana kuskure ga masu sanin maganin gargajiya sai ka ga mutum ya san amfanin wannan icca ko wannan ganyen ko wannan sauyar amma sai ya mutu da abin shi ba zai faɗi ba saboda mugunta ba daidai ne ba ba daidai ne ba ba mu ganin anna su duk bukatansu a ce su suka koma ƙirƙirowa sai su watsa a duniya daga nan kowa ya kuma sani amma kai musulmi kana da wani abu wanda zai amfani al'umma ka ɓoye yaya ake wannan haɗin sai ce a in ya kare dai ka dawo bai ya kare ka dawo wannan garin maganin da ganye da ice kala kaza ake hadawa inda ya kare kawai ka dawo to in ya kan ya karan kai ka mutu ba wani ko ɗan shi bai gayawa muna fatan za a gyara to kuma kamar yadda ake cewa ɗan audu mutum mugun ice ko shi za ka dasa sai ya girma kuma ya yi inuwa lib ka zo shan inuwan ya yi tawaye to da yawa mutane suna da wannan tafiya? ku zama da kyau da yawa wanda za a jawo shi a yi masa alhairi sanadiyan arzikinsa ko ɗaukakansa ko mulkinsa sababbin ta hannun wane ne ko tuwa ne a ƙarshe in ba a yi sa'a ba sai ya masu sakamako da cikin Allah ne. kuma ka dubi rayuwa a zamantakewar mu za ka gan shi za ka gan shi a mataki na yau da kullum a mataki na alhaji da yaro a mataki na yallaɓai da yaron shi na san za ku iya ganin wani abu da aka yi ko a siyasance alajik an yarima badin ya mutu ba a wancan zubin na siyasa ba gwamnan da ya sa mataimakin shi sai yarima kuma ya ci inda a lokacin yarima ko tsuntsu ya ce gwamna za a zaɓe shi amma yana hawa yarima ya tsoma jama'a kan shi kila wasu sun aka yi ta cin kashi a mulkin shi na shekara hudu Ke to ka gama ka koma yarima ya sa wani abin nan shi kuma yana da mulkin a hannu amma aka raka shi da kasa kuntina to kawai na kawo wannan misali ne ai akwai wasu masu kama da shi shi ma wanda an yi haka suka koma abokan gaban wanda ya dafa. su wato ɗabi'a ce ta ɗan adam in ba wanda Allah ya ba imani ba sai ka zama maƙiyin wanda ya jawo ka su su ma haka suka yi wannan mummunan butulci ba su da lafiya an ba su magani sun sha sun warke sai suka ce bari mu kashe wanda ya mana aiki kuma mu sace dukiya musuluncin kuma ba a yi ai sun zo sun musulunta ne wanda ya musulunta ya yi wa manzon da ya yi imani da shi wannan ta'addancin in musulunci shi da gaske ne bayan? shi ya sa a shaidan ta'adda kuma ba a sa masa ido bin shi ake duk inda yake a kamo shi kun ga abin da annabi ya yi tashin zama kayan ya ce ku bi su ai sun gudu ne sun ta a nakare sun shiga daji manzan Allah ya ce ku bi su duk inda suke ku kamo su ha to makiyinka zai zo gidanka ne sannan ka kama shi bi shi ne kaga ashe 'yan ta'addan nan bin su za a yi abin su za a yi ba sai sun zo a bisa dadadada ba a'a suna can suna shagalin su sai a biyu domin wanda dai ya zo gidanka yaƙi a ya ta da yaƙi ko banza ko tobali za a ture naka ne ba naki ba ne to kuma mun ga yadda aka yi masu na uku ba kamar yadda hadisi ya nuna wannan ita ce gaskiya duk lokacin da al'umma ba ta ke tsati ko ta'addanci kullum zai faru shi ya yasa kake ganin kullum barna ke karuwa a najeriya saboda ba a kisati sai a kashe ubanka sai shugaban kasa ko gwamna ya ce ya yaƙi ai uban shi ne in an kashe zai yaƙi ba ubanka ba in an magana sai ce dokan kasa ta ba ni iko ni aka yi ma laifi sai an kashe ubanka aka yi laifi aka yi maka laifi ba uban wani ba shi ne gaskiyar magana ba uban wani ba saboda haka wannan zai sa wani abu a zuciyan wanda aka yi masa ta'addanci shi ma ya je ya yi kuma ba zai zan izina jarafi ga wanda yake wannan dabi'a ba ina fatan an fahimta a musulunci ana son afuwa ana son yafiya amma sai da izinin auliya huddam auliya huddami ɗayan biyu in ma dai a lallashe su in kisasi ne suke a biya jiya ta ga miliyan ɗari ne ba kaɗan tsari da gaske wa in ma dai su ce gaba ɗaya mun yaƙi amma ba wani ba sai dai wani ya roƙi wanda ta shafa saboda mukami shi ko dukiyarsa ko darajarsa cikin al'umma in ya yace shi kenan in ya yace fa ba sai an yi sai an yi haji bambancin musulunci kenan da kafici wani zai duba ce a yi tausayi ne a'a ai daga lokacin da aka ce kana da yanki to ka sani yankinka na da iyaka ba ka shiga na wani kila an fahimce ni ya sa alƙur'ani ya ce wa lakum fil kitabi haya ya ulil alba in kuna son rayuwar ku ta tafi to wanda ya cire ma wani hanci shi ma a tuɓe nashi ko dan wane wanda ya kashe wani a kashe shi to za ka ga rayuwa ke kyau alhaji ba zai ce zan latsa ka da mota ba kuma ya latsa a zauna lafiya zai tsara rayuwan wani don ya tsara nashi tunda kowa na fahimta to waɗannan mutane abu kilaba mai rawaita daga anas kenan ya ce haƙulaɗi su waɗannan mutanen sun yi manya-manyan zunubai ne guda hudu na ɗaya karaku ɗan fashi ne sun fata inda sun kore hakuma na biyu wa ƙasalu sun kashe wanda bai ji ba bai gani ba hadda musula na uku wa kafaru ba da imani sun kafi ma Allah bayan da sun ce su muminai ne na hudu wa harabullaha wa rasula sun yi fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala suna yaƙansa sun yi fito na fito suna yaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ambaci inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada don haka waɗannan dima-diman zunubai da suka yi ko sata suka tsaya an ce asaru ko asaru fatu faƙatahu aidi ya kuma jaga bai ma kasa ba na talan min Allah in sun kashe walakun filki safi haya annabtu bin nafsu to sun kashe kuma wannan yana nuna mana ana kashe tuli in sun taru sun kashe ɗaya ka'idar ke domin kada wanda yake ganin in ya kashe za a kashe shi amma in suna da yawa ba za a kashe ba su yi gayya mu je mu kashe ya a ce diya sai mai karo-karo kamar yadda aka yi lokacin da ake son a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam kabila arba'in ta kawo jaruman matasanta kowa da takobi ga yawa jini na wuce saboda tunaninsu akwai ƙabilanci a zukatan larabawa saboda haka ƙwarai shawa tare da da yawansu ba sun yi imani ba ne amma in aka taɓa shi fa ba za a zauna lafiya ba wannan ta ɓangaren a ce ƙabilanci ba wai ta ɓangaren sun yi imani ba kuma sauran ƙabilu suna ganin ba za mu iya gwabzawa da ƙuraishawa ba kowace kabila tana ganin ta ji ƙarfinta saboda haka mu tattara ƙabilunmu guda arba'in mu je mu ya fama shi takobi a rasa cikinmu wa ya kage duk muna da laifi ba su isa su yaƙe mu ba dole su dawo su ce a biya ko nawa ne kuma za mu biya annabin ne ba a so ya rayu an gane ku? to in jama'a suka taru suka kashe mutum ɗaya to duk za a kashe kuma koda da gudunmuwa ne wani ya sa hannu za a kashe shi jama'a ne suka biyo wani da gora da adda da menene da makamai dai za su kashe kasan gudun wanda za a kashe ba ɗaya ne da wanda zai kashe ba <laughs> an gane yi shi yana yin gudun banfalaki ne akwai gudun da muka ce gudun banfalaki ko akwai gudun da ake yi a kiyama <laughs> an gane saboda haka ko da ya zo sai suka hango wani kutare kutare sai ya mashi haka hakan nan da ya sai ya juya sai suka samu nasara a kansa suka kashe shi ma yana cikin masu kisa eh domin da bai sha gaban shi haka ba kila da ya wuce ya tsira to ya ba da gudunmuwa an yi shika shi ma yana cikin waɗanda suka yi kika ko barawo ne don ba ce idan mutum ya wasata zai gudu a kashe shi ba cewa aka yi a kama shi gayar abin in ya kai misali a yanke hannunsa tafin hannunsa in ya kashe kuma wajen sace-sacen shi nan ne za a kashe shi an gane to malamai cewa ma suke da za ka zo ka ga allah kaɗa mashi duka yana numfashi sama-sama kai kai ba ku da imani da ka zo sai ka ga wani takadari ne a gonku wane ne ku ƙara mai sai tsim tsim to in ya mutu kalman ku ƙara masa kai ma kana cikin masu kisa in an tashi kisati za a hada da kai <laughs> Allah ya kiyaye mu na'am na'am wannan hukunci Allah ya ce mm mm ba a ba a Aa shi dan ta'addan ya ta'addanci a ƙa'ida na alfiqhul islami yana da hanya biyu idan dan ta'addan ya zo da kansa ya ce na tuba an gane da kansa ya zo ya yi nadama ya ce na tuba ba zan sake ba haƙƙin allah ya faɗi sai a bi shi da haƙƙin mutane shin ya ɗebi dukiyan al'umma lokacin ta'addanci i to ya mai damu sai in sun yaki ba wani ke yaƙi ba waɗanda aka ɗebi dukiyar ya mai damu shi ne malamai suka ce mashi haddul mazalim eh, babi ne na musamman ko ɓangare ne na alfiqhul islami raddil mazalim shin lokacin da yake ta'addancin nan ya taba kashe wani eh to za a kashe shi wannan haƙƙun ne adamiyyun i eh, a ya kashe haƙƙi ne na ɗan adam ba ɗazu nake ce muku wani bai isa ya rangwane ga jinin da aka zubar na uban wani ko ɗan wani ba ko uwan wani ko ‘yan wani sai mai jinin shi kawai zai iya yacewa a'a a cikin ta'addancin shi ya taɓa yanke ma wani hannu za a yanke nashi domin in aka same shi bai taɓa kisa ba bai taɓa yanke ma wani gaba ba sai dai ya ɗibi dukiyar mutane ko za a neme shi ya biya ne amma sakamakon ɗan ta'adda da aka ce an ba da zaɓi ko a yanke hannun shi da sawun shi ko a tsire shi an gane ko ko aikaza ko aikaza ko a kore shi daga ƙasar wannan haƙƙin Allah ne ya faɗi a kanka saboda ja a ta'iba amma in kamo shi aka yi yau hadisi ɗaya za mu yi amma in kamo shi aka yi to ko ya ce ya tuba ya faɗi kawai ya kamo shi aka yi haƙƙin Allah ma ba za a sarayar babalantana na ɗan adam ai gajiyawa ne ya yi dubu ne ta jika ma ja a ta'iba ba ya zo yana mai nadama ya tuba ba ne an fahimta wannan shi ne bambancin biyun حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد يصلي قبل أن يبنى المسجد fi marabidil a wannan hadisi kamar yadda muke gani adam ne mana shi inji imamul bukhari shi kuma ya ce shi uba ya haddasa masa shi kuma ya ce abutiya shi ne ya gaya masa daga yazidu dan umairu daga anas dan malik allah shi kara masa yadda anas yana cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance qabla an yubnal masjid wannan jimla ne mutarida kafin a gina masallaci wato kafin a gina sa. ya kasance yana sallaci ma'abidil ganami a garken awaki garke na awaki garken awaki za ka raba shi da sun yi fitsari ko za ka hana su yin kashi amma in ka ɗauki hadisin da ya gabata da wannan wayar yana nuna maka abinda imamul bukhari yake so ya isbatin shi cewa fitarin tinkiya fitarin sa fitarin akuya raguna bunsurai kajuwai kuma ba na jasa ba ne shi ne abin da yake so ya ce mm. eh, don ka yi sallah a kan kashin akuya sallan ka lafiya lau illa dai ana son tsafta idan har ya yi amma a bisa lalura in ta kama ba ba komi an fahimta wannan shi ne abinda imamu na malik ma ya tafi a kai imamu ahmad shi ma a haka ya tafi muna fatan dacewa daga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan abubuwan da muke yi Allah ya ba mu ikon fahimta ya azurta mu aiki da fahimta ya kaddara an sa'in mun aikata ya yace mana zunubanmu ya gafata mana laifukukanmu na Mm. in ka dubi tarjama na Imam Bukhari shi ya hada ya buge ya ce wadda wa abu bayan ya ambaci dabbobin gidan shi ne raƙuma awaki tumaki sai kuma ya ce wadda wa ta gani kalman addawa tsawon dabbobi sun shiga in ka koma babi na fikihu ha. suna bambance nau'in dabbobin sukan ce kashinsu fitsarinsu yana bin halittarsu a musulunci dabban duk da aka halarta cinta kashinta fitsarinta nonanta halar ne mai tsarki wanda aka haramta haramun ne kuma ba mai tsarki ne wanda aka karhanta makaruhi ne sun sanya waɗannan abubuwan tabi'al lillahi an fahimta? wallahu ala wa alaikum assalam eh a'a shi wannan kuma malam ya tagaza bi jasa, sukan ce masa jallala dabban da ke cin na jasa, shi yana kasancewa halal ne ka ci namarsa kamar talatalo kari ko agwagwa za ka ga in haka zama in sun samu na jasa suna ci to idan agwagwa ko kaza ta shahara da cin najasa ya zama shi ne ƙarfin ma abincinta to takan zama ba ta da tsarki shi ne can malam ya tagaza in najasa shi yasa aka ce irin wannan dabbar ko da wanda ya halatta ka ci ne sai ta zan abincinta najasa to ba za ka yanka ka ci nan take ba in kana so sai ka tsare ta ka ba ta abincin da ba na gasa ba har ya bi jikinta an fahimci bayani wanda ta ci na najasan ana ga zuwa yanzu ya tafi yanzu wanda take ci mai tsarki shine ya gina jikinta to sai ka yanka ta ci Shi ne wancan zancen na fuka haku yake nufi wallahu alam wa alaikum salam hmm. hmm. ai kullum ana yin ma mutum abin da ya yi ne shi ma ba za a bai shi ba za a kai shi lahira yawwa ya danganta kuma da hukuma duka waɗannan abubuwa hukuma kawai ke da ikon zartarwa ba mu dai ba shi yasa dazu da aka yi maganan bahawo muka ce ba daidai ba ne kuma wanda suka kashe shi za a kashe su hukuma take da ikon ta zartar da hukunci to abinda yake haifar da waɗannan abubuwa mutane su ɗauki hukunci a hannunsu lalatan da wasu ɓata gari da suke cikin hukuma suke yi mutum ne tabbas gashi ya kashe wani ya kashe wani an kai shi ga hukuma bai wata ba ya zo yana muku gwalo <laughs> to gobe ya ta'addanci sai ka ji an ce ne ai wannan gaba ɗaya ma in ka kai shi ga hukuma ka bata lokaci ne sai mutane su sauke hukunci abinda ke aukuwa ke yanzu da mun san a samu mutum taya a arewa ba mu san wannan ba can can kudu kudu ne ake yi ba amma sai gashi ana samun mutum taya a arewa a watsa mashi fetur me ya haifar mana da wannan Allah ya kiyaye mu alaikum a in mun gama tambayoyi a an gama sai sallah ne eh, eh, eh, idan laifin ita hukuman aka yi mata misali hukuma ta ce wanda ya shigo da shinkafa hukuncin su kisa an gane ai ko ba ku gane ba sai wani ya shigo da shinkafa aka yi shari'a aka yanke mashi hukuncin kisa aka kai shi gidan kasu ko da yake yanzu sun ce a daina cewa gidan yari gidan kaza a gidan gyara hali za <laughs> ka kai shi gidan gyara hali waye malaifi ba Allah ya malaifi ba hukuma ya malaifi a wajen Allah aljalibu marzuqun wanda zai je ya kawo abin da jama'a za su ce annabi ya ce Allah ya mashi arziki ne kaga nan hukuma akai malaifi to shikenan idan shekara ya yi ana duba gidan yari za a yi afuwa hukuma na iya yin maki afuwa ta yi daidai an fahimta na amma wanda ya kashe uban wani ko uwar wani ko ɗan wani ko ‘yan wani a musulunci hukuma ba ta cewa na ya ce maka nike da iko can ba uban shi aka kashe ba ba kuma uwarsa aka kashe ba ba ɗan tassa aka kashe ba ba kuma ‘yarsa aka kashe ba ina fata an fahimta sai dai in yana neman afuwa sai ya nemo waɗanda ke da haƙƙin jinin wannan mamaki ya roƙe su idan kisa ne na gila wato kisan ta'addanci dama shi ba maganan madiya sai in masu jinin sun ce a hakan sai ya roƙe su to da allah ku ya da kisa za mu biya ku haƙƙinku kuma shugaba ya kyauta in yi haka sai ya biya su haƙƙinsu ko nawa ne diya ya kama a lokacin sai su an shi abinku sai ce to kai an yaje maka ka gyata halin ka ka saki amma in ba haka ba zalunci ne Allah sai yayi umma wa alaikum assalam duk ɗaya ne in mata ta kashe mijinta yake mata yanzu suna lumama maza muka ne wa alaikum assalam eh game da sallar gawa akwai bambanci tsakanin sigar namiji da ta mace namiji za ka rinka sa mashi wakilin suna na maza ne ta mace za ka rinka sa mata wakilin suna ta mata ne in namiji ne allahumma inna kanda abduka wabunu abdika wabunu amatika anta khalaqtahu wa razaqtahu misali amma in ta mace ne allahumma inna kandala amatuka wabnati amatika abdika wa bulata amatika an ta halakta hawa haka za a yi to sai ya rage kala na uku gagawa an kawo an ta da sallah kana da alola ka zo za ka bi baka san namiji ba ne ko ta mace ba ne ya za ka yi to a wannan matsayin sai ka ba ta sigan mata sigan matan da za ka ba ta ba wai karin ja yadda janibin mace ba ko namiji a nan janazar kake matsala aljanazar an gane ko mm. mu'annas ne to wannan sigar za a bayar a lokacin da ka zo za ka yi sallah baka iya samun bayanin mace ce ko namiji ba sai ka ba ta siga akan kana ma majanaza sallah yawwa baka ayyana nau'in gawan ba wallahu ala wa alaikum salam gani nan eh, eh. shi ne na ke wannan hukuma za ta dubi abin da ya dace asali abin da ka yi a maka shi ne asali amma ita hukuma tana da daman ta ce ga hanyar da za a yi ma wannan addinka an gane ko ba shi a hannun ɗaiɗayin ɗinmu gwargwadon yadda zai zama tsawatawa ga masu irin wannan aiki ita hukuma ta kan mulabasat me yasa ya kona shi wani dalili ne yaya aka yi yaya shi kanshi yake kafin ya kona wani hila an fahimta hukuma duk za ta lura da mulabasat abubuwan da suka haifar da har wane ya yi kaza a aidan ta'adda ne sana'an shi ne a'a ba mu taɓa sani shi da wani abu mai kama da wannan ba kage da bambanci tsakanin wallahu ala wane ne ya taɓa ni na'am Hmm. Hmm.

da ita hukuman da ta yi zalunci da shi wanda aka ce an yace mashi to baya da kura in ji bahaushe an bar baya da kura kwarai da gaske kuwa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da yawa kukan kawo kara da hukunce ku wajena akwai yiwuwan ku Allah ya ba shi kaifin halshe ɗayan kuma ya zan yana da rauni wajen bayani in yi hukunci ga wanda ya mene laifi in ce shi ke da gaskiya saboda wannan ya fi shi iya magana da zaƙin baki da iya kafa hujja na kini bibi mm. ke to hukunci na baya halatta halal baya halatta haram kuma bai haramta halal duk wanda ne masa hukunci don zaƙin bakinsa na ba shi haƙƙin wani to ya sani na yanko mashi wani ɓangaren wuta ne na jahannama saboda haka tsari ne dai ga nan a ci barkatai ko sai sa ci barkatai ai to na Mm. Mm. a ba fahimta ba ne ba ka yi ba ka ce na ji sun yi karo ka fito sosai ka yi bayani ko ba aka ba ne wato matsalar ita ce fuka ha suna nuna akwai wasu wurare wanda yake an hana a sallah amma kuma ai su ce alatta harimi ba ina fatan an fahimta ko dai su ce makaruhi ne a yi sallah a waje kaza a yi sallah a waje kaza a yi sallah a waje kaza domin a sami kamalan aiki na biyu <clears throat> idan ka ji fukaha sun ce an karhanta sallah a waje kaza a waje kaza a waje kaza to sai ka koma usulin fiqhi asalin fiqhu me suke nufi da makaru sai su ce maka ma yusabu a tarikihi wala yu'aqabu ala fa'ilihi abu ne wanda in ka bari za a baka lada in kai ba laifi ba ba, ina fatan an gane to cikin abubuwan da ka ambata an fi ba da ƙarfi musamman a ma'afilin ihil fiye da marabilin ganin, saboda hadisi ya inganta kamaman yadda ma muka karanta wani yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salla a al algana sannan akwai wanda hadisi ya hana kwata-kwata wanda yake shi haramun ne kamar sallah a makabarta ɗin, daga cikin jerin jerin giyan da ka ambata akwai shi to shi wannan haramun ne hadisi ya tabbatar da haramcinsa a hadisai mabambanta an hana inda kabari yake makabarta ka sallah kuma an hana ka kasa kabari a gaba kana sallah ina fatan an fahimta to haka dai abubuwan suke gwargwado wallahu ta'ala a alawa a alamu an gani ba za ka bude mun a wannan ya ce ne kana son yin tsure ne <laughs> kamar dakin ne sai aka yi shi ya shi ya fi siminti minki ba ninki sai aka ce a bashi ruwa me zai auku a sai ya rinka ninkin yaya zai yi to to ai da a ce da kaji nan gefe daya da wani <laughs> in na ci na koshi na sha kuma wannan sai ka ce to garuwa, ruwa in na tsoha sai ya samu wajen zama ko ba haka bane amma malam ba zai shigi ya kulle ba addu'an da ake so a yi an gama ya gagara <laughs> Allah ya fi shi mu ah, barin malam mai abaka abaka mu gama gaba ɗaya ko akwai wanda ya rubuto takarda yana cewa assalamu alaikum allah shi taimaki malam ya ƙara masa lafiya da nisan kwana ya ce malam don allah tambaya na shi ne da shan itatuwa da ƙungiyar izala ke yi a faɗin najeriya shin akwai wani lada ne mai zaman kanshi na gode ai ta ce ko shi ke da lada domin bi'icen da ka dasa ɗayan biyu ne ko ya baka biyu imma dai ya baka inuwa kamar irin waɗannan itatuwa hmm. ko ya baka inuwa da ɗaya to in ka dasa wanda zai baka inuwa da ɗaya to ka ci sakamako biyu su wanda ya sha inuwan kana da lada sadakatul jariya ce sannan wanda biyu ya ci ɗan in har za ka tsaya tashin kiyama to kana da lada kullum a sha inuwa a ci ɗaya a sha inuwa a ci yaya sai kuma kana ta kwasan zubi a lahira an gane ko to yana da muhimmanci sosai kai kokarin dasawa kai ma wani bawan Allah cikin magabata wata rana tsoho ne tukutuku. tuku sai aka gan shi a lambu yana ta dasa itatuwan dabino sai wani zai wuce sai ya ga wannan dai in ba wani ikon Allah ba kila ma ba zai kai ba ba sai mamaki ya kama shi sai ya tsaya irin da hausa a ce to baba a zama dai masu godiyan Allah Kamar ka kana dasa dabino mana ba ka da godiyan Allah yaushe za ka ci amfanin irin wannan kalma bahaushe kalma ne amfani da ita irin shi ya gaya masa da lamarci baba ya kama irin dan bayan nan na tsofaffi in sun duka san ba su iya ya sai an kama bayan ya samu tallafi <laughs> za ka zo ko ba aka bane ya kama bayan shi ya dan hikima da dabarbaru ya dan miƙe ya dube shi ce samari kenan samari kenan sai ya ce ga man kabula na fa'akalna afala na da rikin liman ya ake ba da na waɗanda suka gabace mu aisu suka dasa wanda muke ci to mu ba za mu dasa ma wanda za su zo bayanmu ba to kaji da mai ƙaramin tunani ne da mai dogon tunani kasan kowa da yadda yake hangen nesan shi wani abin da ke gaban shi kawai yake gani ce wannan in na yi zan ci amfani shi to an wuce nan an wuce nan ya sa wani ko gini zai sa sai ya share ƙasa kawai ya kwaka ya sa tobalin ya yi tobalin yau gobe ya dasa ginin a shi bai so wani ya shiga sai ya sa yana ciki idan makon ruwa ya zo duk sai ya tafi da sun ko ba haka bane amma an kai gini mai kyau ƴaƴanka sai su shiga jikokinka su shiga kila ma ta taɓa kunne su zo su taɓa kana da lada in dai ka san abin da kake yi kayi da kyakkyawan niyya shi yasa kake ganin an yi ambaliya gidajen kauye duk sai ya tafi saboda mafi yawan gidan kawai faɓa shimfiɗa ne wanda ma ya samu sa'a ne wai an ɗan yi abin nan sai a samu maramari, kawai sai a jajjera a ɗan yayyafa masa ƙasa kafin a sa tobalin taɓo falantana ma yanzu kulan da ake yi da ana toba ya ji aminci to akwai dan mu yana ce malam ja'afar abdulkadir da ba shi da lafiya Shi shine ya rubuto takarda yana godiya ga du'a'o'in da al'umma suke masa yan uwa to muna daɗa yin masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da shi da duk wanda ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya haka ma malam alhassan dan magaji bawon allah nan ne kokari shi ma duk jarumai ne shi ma har yanzu bai da lafiya yana kwance eh, shi ya samu hatsari hannun shi ina jin na dama ne ma sai aka yi mata raunin da habba ta aiki ma yanzu haka to duka allah ya ba su lafiya allah ya raba to ga malam sarki yanzu ake gaya mu matarsa ba ta da lafiya allah ya ba ta lafiya da dukan waɗanda yan uwa ko iyaye ko mata ko yaya ba su da lafiya duka Allah ya ba su lafiya kuma jikunan mu ma sai a hankali yawa Allah ta san damuwan kowa a jikin shi Allah ka raba kowa da damuwansa ka kare mu da lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta cina halal yaga gafuru ya wadudu bi wace hika na sahihu Allahumma hafazna bil islami qa'imina wa hafazna bil islami qa'idina wa hafazna bil islami raqidina wa la tusallit alaina ajuwan wa la hasidan bi rahmatika ya arhamar rahimina wa subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنها أستغفر وأتوب إليك والسلام عليكم الله أكبر